أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta asabar 27 ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 wacce ta dace da safiyar 13 ga watan shida miladiya 2026 mun haɗu domin ci gaba da karatun mu ci wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafar ash-shaykh al-allama al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min wannan kuma shine darasin mu na 59 a cikin wannan littafi mai albarka har yanzu muna cikin fasali na goma sha hudu da yake magana akan addafinu wata tawabi'u da yake magana akan binne mutane da kuma abubuwan da suke biyo bayan binne mutane muna cikin fakara ta hamsin da inda malaye yake mana magana akan fakara ta ɗari da hudu inda mala yake faɗa mana cewa akwai abubuwa da aka sunanta bayan an gama binne gawa to mun fara karanta waɗannan abubuwa mun karanta guda uku mun karanta na farko magana akan cewa ba a sefeta kabari ba a tsoke ta kabari da ƙasa a bambanta shi da zama ta ɗan ɗaga shi ka bani da zama ɗan ɗaga shi har ya zama an seta shi da da ƙasa ni magana akan cewa a in an binne abu na uku da mun karanta abu na biyu shine mu yi mana bayani yadda kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kabarin sahabban sannan guda biyu yake abu na uku yace babu laifi a sa wata alama na dutse ko na mai kama da haka saboda mutum ya gane kabarin ɗan uwansa saboda in wani ma ya rasu a cikin wannan zira abin ne shi kusa da shi tare da jan hankali duk da cewa akwai fasali da da ya kulla a kai na cewa kar a yi gini kuma kar a yi rubutu to abu na hudu na ƙarshe daga cin abubuwan da mala ya jawo mana hankali a kai da ya kamata mu kiyaye bayan an binne gawa Shi ne za mu tashi a kai ku Ya yace Allah yulaqqana laƙfanar mayyita التلقين المعروف اليوم shine kar a yi ma mamaci bayan an binne shi kar a yi masa wannan talqini da wasu suke yi a yau za ga an binne mutum an gama shi ka ga wani wani dan bida ya zo ya zauna a kan kabarin sai kira shi da sunan mahaifiyar shi ya wani bin wanci a اذكر ما أخرج عليه من rabban wa kaza wa kaza wa kaza. wannan bid'a ce ko babu mai sai dan bid'a ce malai ja mana hankali cewa kar a yi wannan yace li anna hadisa haditha wa da fi hila ya yasih so da abin da suke kafa hujja da shi da sunan hadisi abu ne wanda bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shaci faɗi ce abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi shine bal yaqifu ala al-qabr yad'u lahu bit-tasbih mutum zai tsaya akan kabarin yi ma wanda ke cikin kabarin addu'a bit-tasbih na neman ya tabbata ya samu tabbatuwa ya amsa tambayoyin da za a yi masa ويأمر الحاضرين بذلك wanda shine jagora a gurin shi zai yi addu'a kuma zai umarci waɗanda suke halarci a gurin su ma su yi wannan addu'a wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake malike li hadith Uthman bin Affan radiyallahu anhu qala so da hadithin Uthman bin Affan Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yake cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idza faragha min dafn al-mayyit idan ya gama jinna gawa waqafa alaihi sai tsaya akan kabar fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahu al'ana yusal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tsaya akan ga akan kabarin sai ce istaghfiru li akhikum ku nema ma dan uwan ku gafara wasalu lahu tasbit ku roƙa masa tabbatuwa fa innahu al'ana yusal saboda lallai shi a yanzu za a tambaye shi aka ku ta neman masa gafara kuma ku nema masa tabbatuwa ku nema masa ya tabbatu ya samu tabbata Allah ya tabbatar da shi a lokacin da za a masa wannan wannan tambayar wadda a fakara ta gaba za mu ji insha Allah ta'ala tambayoyin da kuma yadda Allah ke tabbatar da mai imani da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki yake tozartar da wanda ya mutu babu imani to a can sama za mu gama mala ya sa lamba sai kan gurguro nan hashiya yayi wata magana wanda za mu zo so mu karanta malam maganar ya kawo shi ne akan wancan matsala ta talqini din da ce ba a yi mun ga gurin ku a ƙasa ya sa hashiya wan ku yace wa kaza qala ibn al-qayyim yace kamar yadda mana ya faɗa cewa hadisin da ake kafa hujja da shi akan wannan talqinin bai inganta ba yace to haka ma malam ibn qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad shi ma haka ya fara yace wa ba'athahu an-nawawi wa ghayruhu shi haka imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yana cewa bai inganta ba fi tariqat al-jihad a cikin littafin tariqat al-jihad yace kun da haqqul qawla fihi fi silsilati al-ahadith ad-da'ifa yace kuma na ƙara haƙƙaƙa maganan cikin littafin silsilatul hadithu da'ifa cewa tabbas wannan hadisi da suke kafa hujja da shi bai inganta ba yace wa qala sanani imam sanani a cikin subul salam sharhin bulughul maram yake cewa min min kalami a'immati tahqiq annahu hadithun da'ifun yace daga maganganun malamai waɗanda suke tabbatar da ruwayan hadisi sun tabbatar da cewa wannan magana ce wata bata inganta ba Imam Sana'ani ya tabbata cewa wal amalu bihi bid'a kuma aikata wannan aikin bid'a ne bid'a ce yace wala yuqadu bi kasrati man yaf'aluhu yace kuma ba a ruduwa karka rudu da yawan masu yi kuma yawan su sunan abu da suke bid'a kuma sunan su yan bid'a ji imamu sana'ani ah, sai malam albani yake cewa wa yu'jibu ni min minhu qawlu yace da cikin abin da ya burge ni daga maganar imamu sana'ani shine fadin sa cewa wal amalu bihi bid'a yace wannan maganan ya burge ni sosai yace da mu ne ɗan yau muka faɗa kila za a ce zagin kai shi sai yace maganan ya ya burge shi yace wa hadhihi haqiqatun qaliman zahala anha kathirun min al-ulama yace wannan ita ce haƙiƙa wacce take a bayyane kamar raddi ne ko nushi ne ga duk mai yin wannan abu amma da yawa daga cikin malamai sun gafala daga wannan ce fa innahum yashra'una bi mithli hadha al-hadith kathiran min al-umur wa yastahibbunaha i'timadan minhum ala qa'idati yuhmal bil hadith da'if fi fada'il al-a'mal yace malamai da yawa suna shari'anta abubuwa cewa da irin waɗannan hadisai na ƙarya sai su rinka nuna cewa a babu laifi a yi babu laifi a yi da ka'idan da suke riya cewa wai aiki da hadisi ha'ifi a cikin ayyuka masu falala babu laifi an gane ku mun tattauna wannan matsalan a karatunmu na lum'atul iqtisad ku menene malaman da suka faɗi wannan suke nufi da hadisi ba'i yace walam يتنبه إلى أن محلها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته وليس بمجرد الحديث الضعيف su waɗannan malaman da suke faɗan wannan ba su la'akari ba da cewa shi wannan gurin mahalli ne wanda ba a yin wani abu sai abin ya tabbata alƙur'ani da sunna so da aiki ne na ibada aiki ne na ibada ba kawai dan hadisi ya zo ma'ifi eh, ko sai a ce a ah, ai ana amfani da shi a fi fadailil a'mal ha ba ko wannan da suka faɗi wannan din ba ko ina ba kuma akwai abin da suke nufi da za'isin ba za'is yadda wasu suke ɗauka a yanzu ba alaiki wa qad sabaqa li hadha mithalu fi ta'lil misalin irin wannan ya gabata thumma fassaltu al-qawla fi hadhihi al-mas'alati al-muhimma ناقلا كلام عدد من فحول العلماء في مقدمتي على صحيح الترغيب yace kuma malam ya buɗe bayani sosai akan wannan matsalan a muqaddimansa na littafin sahihu targhib haka ma cikin tamamul minna fi tariq ala fiqh sunna qala ya ƙara budewa ya ƙara ƙara ya ƙara fahimtar cewa ba ba wai ana nufin kawai aka ce hadisi da'if ana aiki da shi a fada'il al'amal ba wai kawai kowane ba'ifi ba akwai abin da su malaman suke nufi so mutum ya koma ya fahimci abin da malaman suke nufi tukun kafin ya zai kafa hujja da wannan haka malam Kabir bashir abdulhamid a cikin littafinsa al'alil hassan fi naƙadi ala hadithu wiladatin nabi bil khitan shi ma yaka waɗannan maganganun ka wannan talqini da ake yi bid'a ce duk wanda yake ya san cewa yana bid'a haka in an maka rasuwa kai kamar ka yi maka bid'a a saman kabarin dan uwanka kuma kai ma ka bar wasiya cewa kar a maka wannan bid'a an gane ku malai ce fakara ta ɗari da biyar ce wa yajuzu al-julusu indahu asna ad-dafni yace ya halatta a zauna a kewaye da kabari a lokacin da ake kan binne gawa bi qasdi tafkiril hadirina zaman da manufan tunatar da waɗanda suke halarce bilmauti tunatar da su mutuwa wa ma ba'dahu da abin da ke biyowa bayan mutuwa mana Allah na so yana mana cewa ya halatta a makabarta lokacin da ake binne gawa a yi wa'azi shine abin da malai yake so nuna mu ku duk da cewa su su sahabbai a lokacinsu. lokacin da suke da shi na yin wa'azi ya fi lokacin da mu muke da shi a yanzu yalwa so da su yadda yadda muke ba da ciki. mu kaga in an yi rasuwa wasu suna gida wasu kuma za su je makabarta ku su je haƙan kabari da sauran sai ma sun gama haƙa tukun a zo a yi a yi tsalla tukun aje sai a wannan su kuma ba haka suke ba sun an yi rasuwa za a kimka gawa a gida a masa wanka a yi komai a zo a yi masa sallah a ɗauke shi a je makabarta in je makabartar sai a ije shi a gefe shi kuma fara haka to a lokacin da ake wannan haƙar da sauransu a lokacin kuma manzo Allah sallallahu alaihi sai rinka wa'azi sai rinka wa'azi to kuma ga yadda namu ya canza sai zama ana wa'azin ne bayan an gama mai minniya to kamata a rinka wa'azin a lokacin da ake aka sashi ake rufewa ake har lokacin ana gama binne shi an gama wa'azi an gama wa'azi to ana gama binne shi kuma sai wancan aikin da muka karanta hadisin Uthman bin Affan sai shi ne kabi tawazu istaghfiru li akhikum wa talu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yuqal ana gama yake shi ko sai da addu'a ko wai shi fa nan bale ce asna ad-dafn a lokacin da ake kan binne shi a lokacin za a yi wa'azi shine wani asna ai ko ana kan yi shine za a yi wa'azi ana gama binne shi an gama wa'azi sai dai kowa sai kowa ya addu'a kowa ya samu kanshi an fahimta ko wannan hakan magabata suke dai dalilin ma ne hadithun al-barra bin azib hadithun wannan babban sahabi al-barra bin azib Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi قال كتاب خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don mu je mu yi janazan wani mutum daga cikin mutanen Madina da Allah ya ɗauki rayuwarsa. Fanta haina ilal kabari sai muka isa zuwa inda kabarin yake. Walamma yulhad lokacin da muka isa zuwa wajen kabarin ba a riga an haka mishi lahadin nasa ba. Shi ne walamma ba a riga an haka kuma na nan za a haka nan gaba amma lokacin da muka isa wajen kabarin ba a riga an haka ba saboda su haka suke. Zuwa an ɗauko shi daga gida an yi masa sallah an zo makabarta sun zo lokacin ba riga an yi an ne an haka kabarin mu suka iso makabarta yace fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mustaqbil al-ka'ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guri ya zauna yana fuskantar ka'aba wajalasna haulahu sai wa muka zauna a kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu haka suna haka, wanda ba sa yin komai kuma suna kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ba su je suna ta musuwa ko ba ka bane a ta musu ga jagora ma ba za a faɗi ma yi magana ba sai dai kowa yana son shi ma kowa ya iya kowa ya iya yace mu sai muka je muka zauna a kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka anna ala ru'usina tayy muka natsu kai ka ce kamar tsuntsu ne akan kawunan aka dora irin ka natsu ka tashin irin irin abin da ya tayarwa da da da Abu Sufyan hankali ya hankalin shi ya tashi wata rana da yazo ya kawo ziyara wa yarsa so da yarsa matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake kira Muawiya ammul mu'minin ko khalul mu'minin afwa ana ce Muawiya bin Abi Sufyan ya fita yana cewa kawun masu imani so da yayan matar manzon Allah ne matar manzon Allah kuma uwar masu imani kaga shi ya zama kawun masu imani to wani lokaci ya koma yarsa ziyara a madina shi babanta abu Sufiya lokacin bai musulunta ba da ya zo gama abin da zai iya koma ya ce wa kai ba za mu yi nasara a kan mutanen nan ya ce saboda babu daure na duniya a lokacin da ban zaga ba amma wallahi ban taɓa ganin mutumin da mutanensa ke girmama shi kamar annabi muhammad yace sun zauna a gaban shi yadda ka san tsuntsu ne a kansu an ce ku na tsukar tsuntsun ya tashi ka fada da wani irin nutsuwa ne wannan a ce ka zauna zaman da abin ga tsuntsu ne a kanka an ce ka nutsu kar ya tashi ka nutsu ko ne ka da irin Ya yace ni abin da na gani ya tarwa da hankali kawai makura kan mutumin nan ba inda za mu yi nasara a kansa in dai yana da irin wannan biyayyar daga mabiyansa to sai mu yi hakuri to Allah ya ƙara da a gare shi albarra bin azib yake haka muka zauna yace wa yadihi udun yankutu fil ab manzo Allah sallallahu alaihi yana rike da wata sanda sandan sai yana kartan kasa da shi yana irin sai miƙe sanda a hannunsa ta daga karkan ƙasa haka da shi yan kutu fil ard yana kai da sanda fa ja'ala yanzuru ila as-sama wa yanzuru ila al-ard Allah sallallahu alaihi yana karkan ƙasa da sandan sai kalli sama sai kalli ƙasa can sai kalli sama can sai kalli ƙasa wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yaqfiduhu thalathan ya daga idan sama ya sauke ya daga ya sauke manzo Allah ya har su faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zai fara wa'azi yace ista'idu billahi min azabil qabr billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azaban kabari ku nemi Allah madaukakin sarki ya tsare ku daga azaban kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan marratai har sau biyu ko uku ثم قال فأنا سيشيتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر فظل صلى الله عليه وسلم يتوانا هرسه يا الله إنا نيمن سرنك لك عذاب القبر يا الله إنا نيمن سرنك لك عذاب القبر ya Allah ina neman tsarinka daga azabar kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya harso uku sun qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kiga da kusuwa dan wa'azin farko ya umurce su da cewa su rinka neman tsarin Allah daga daga azabar kabari sai ci gaba da mutuwa, sai ce innal abdal mu'mina lallai dukkan wani bawa mai imani idan kana sin qata'in min ad-dunya in ya shiga halin da yanzu zai yarbu da duniya wa ikbalin min al-akhirah ya fuskanci lahira ma'ana ya mutuwa ta zo masa kenan lokacin da mutuwa ta zo masa kaga rayuwarsa ta duniya za ta yanki kuma zai fuskanci rayuwar rayuwar lahira yace to in bawa mumuni ya kai wannan halin nazala ilaihi mala'ikatu min as-sama wasu mala'iku za su sauko masa daga sama bidul wujuhi masu kararan fuskoki ka anna wujuhahum shams fuskokinsu na haske kai kace rana ne akan fusakunan su ma'ahum kafanun min asfani janna za su zo da likafani daga cikin likafani na aljanna Allah ya sa buri wa halufun min hanum min janna. za su zo da turare daga cikin turare na aljanna hatta ya yajlisu min matal basar za su zo za su zauna kusa da shi shi layi iya ganinsa ba zai ga ƙarshen so iya ganinsa ba zai ga ƙarshen so haka za su zauna sun yake summa yaji'u malakul mauti alaihi salam sa'annan sai mala'ikan mutuwa sai zo ha sunan shi kenan ko ba a zara’ilu ba A zara’il Isra'iliya ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi kira shi da shi kenan mala'ikan mutuwa Kur'ani ma haka ya kira shi babu inda za ka samu a sunna ko a Kur'ani da aka kira su da aka kira shi da zara’il magana ce da ya zo daga bakin eh, yahuda da nasara yace sai malakul maut ya zo hatta yajlisa inda ra'sihi sai zai zauna a daidai wurin kansa shi bawa mai imani ke fa yaqulu sai ce masa ayyatu an tayyiba ko ayyatu an-nafsu al-mutma'inna ya ce wannan rai tsabtatacciya na tsatsiya wacce ba ki da tashin hankali ba ki da firgici. Kuruji ila mafiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga wata gafara daga Allah da kuma yardan Allah to duk ran da aka fara miki wannan me zai jira a duniya ko kana tafiya da kafar ka ne ake to yanzu za ka mutu amma kana mutu a gafara ne da yardan Allah to me za ka ce eh ai ma bandon koma gida a tafi kawai dama abin da duk duk tsoron mutuwa so da tsoron kila ba za a samu hakan bane ko shi za ke tsoron shi za ke tsoron bawa mai imanin ya zo mutuwa haka mala'ika mala'ikan mutuwa zai ce masa zai ce maran manzalla ce fata kurudu sai ran ta fito tasiru kama tasiru al-fitratu min sayyi siqa sai ta fito yanda ka gan kaga tsugon ruwa ke fitowa daga silke na ruwa irin abu mazubin ruwa na fata din nan ko in aka in ruwa na ciki sai aka juya za a zubar da ruwan zai sha wahalar fita ba nan da nan zai zai tsayo ya tsari ce haka ran za ta fita salin alif za ta fita ce fa yaquduha sai malakul maut ya tsarki wannan ran wa fi wata ruwaya manzala ce hatta idza kharajat ruhuhu har sai wannan ran ta fito salla alaihi kullu malakin baina as-sama'i wal dukkan wani mala'ika da ke rayuwa tsakanin sama da ƙasa sai ya ma wannan ran addu'an gafara Allah ka samu ni Allah ka samu ni wannan cikawa wa kullu malakin fis sama haka dukkan mala'ikun da ke sama sai sun maran addu'an Allah ya gafarta mu wannan ran yace wa futihat lahu abwabus sama kuma za a bude maran dukkan kofofin sama za a bude masa laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min qibalihim yace babu wani wasu mala'iku da suke wani kofa na sama face sun rinka roƙon Allah ya Allah a biyo da wannan ran ta wannan kofar ta kofar da muke kowane mala'ika zai rinka roƙon Allah ya sa wannan ran a biyo da ita ta inda yake ran mai imani ke Allah ka mana haka ce fa idan aqadaha in mala'ika mutuwa ya karfi wannan ran lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ayn waɗannan mala'ikun da suka riga mala'ikan mutuwa zuwan nan ai sun karo da littafa da turare ba ba za su bar mu mala'ikan mutuwa ran a hannunsu ba daidai da kimsa ido yana karfa zai mika musu shi ya gama nashi karshe sa faɗin Allah madaukakin sarki ta a jaa ahadukumul maut wa fatu rusuluna ma'anar rusuluna din ke mana ba mala'ikan mutuwa shi kadai yake zuwa ba yana zuwa da tawaga ne shi sa Allah yake manzannin mu suke karfaran an fahimta mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya quduha sai su mala'ikun su ɗauki wannan ran fa yaj'aluha fi zalika al-kafan sai su sanya ran a cikin wannan likafanin da suka zo da shi ga aljanna wa fi zalika al-hamur su sanya a cikin wannan turaren da suka zo da shi daga aljanna yace fa zalika qawluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun ce manzanninmu su za su ƙarfi ransa idan mutuwa ya zo masa wa hum la yufarritu kuma su ba sa fasa jinkiri shaf shaf suke su kama kansu ba wani jinkiri malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakhruju minha sai wannan ran ta bar duniya ka aqiya bi nafhatin miskin wujidat ala wajhi al-ard kana kamshi kaman kanshin mafi kamshin turaren miski da ake samu a bayan ƙasa sai zama duk duniya babu wata turare na albisk da ke da kamshi irin kamshin wannan ran yace fala manzo sallallahu alaihi wasallam fa yas'aduna biha sai su haura da ran zuwa sama fala yamurruna jiha ala mala'i ba za su taba wucewa da ran a wani gungu na mala'iku ba min al mala'ikati na mala'iku illa qalu sai mala'iku sun ce ma hadha ar-ruhu tayyib wannan wani rai ne mai daɗi haka wannan wani rai ne mai ƙamshi haka wannan wani rai ne mutumin kirki ya na, sai malaiku sai ce fulanu bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunaha yusammunahu biha fi Duniya. sai ku ambaci sunan shi mafi kyau mafi daɗin sunansa da ya kasance ana kiransa da shi a duniya sunan da aka fi kiransa da shi a duniya da shi za a kira shi Duk wannan ma wani jan hankali ne shi ka san wani suna za a santa da shi a duniya ko ba haka faɗi. in ka lalata sunanka ya zama a duniya sunanka ya koma wani suna wani iri to kaga ka ciki kenan kaga ka ciki Allah ka kiyashe mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce hatta yantahu ila ila samai dunya har sai sun zo sun kai shi zuwa ga saman duniya fa ki kuna nan su nemi a buɗe masa فيفتح لهم في أبوء مصر فيشيعه من كل سماء مقربها haka za a rinka haurawa da shi kowane sama in aka je mala'ikun da suke wannan saman to sai sun raka ran zuwa kofar na gaba sai sun raka daga nan su kuma su dawo wa'intan su ake raka shi haka za a ta tafiya yace hatta yantahi bihi ila sama'i sabi'a har sai sun kai shi zuwa ga sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa sai Allah madaukakin sarki ce wa ma adraka ko sai Allah madaukakin sarki ce me ya sanar da kai ne ake nufi da illiyun ka sani ba kitabun marqum wani littafi ne wanda yake da lamba wani list ne wani rajista ne da ake rajistarin sunayen mutane yashhaduhu al babu wanda sunan shi ke shiga wannan litsin sai waɗanda ibadan sai sa ka zama mafi kusanci zuwa ga Allah to akwai wannan littafin a sama sai a ce fayaktabu kitabuhu fi illihin sai shi ma a rubuta sunan shi a wannan littafin na al za a rubuta za a rijistarin sunan shi sun mai yuqalu sai a ce musu a'iduhu ila al to ku dawo da ran duniya ku dawo da shi kasa fa inni wa'adtuhum so da lallai ni na musu alƙawari cewa anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra Allah ce ai na musu alƙawarin cewa daga ƙasa na halice su kuma in suka mutu a ƙasan za su rayu sa'annan ranar alƙiyama daga ƙasan zan tare su saboda haka ba za a bar ran ƙasa ba a dawo da ran a dawo da ran qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yuraddu ila al-ard sai a dawo da ran kafin a dawo da ran an riga an lokacin an riga an gama komai an gama janaza an gama wanka an gama komai manzalla ce wa tu'adu ruhu fi jasadi sannan sai a dawo masa da ran a jikin qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabi idza wallau anhu mudbirin sai ya zama yana cikin kamar yana jin takun kafafun yan uwansa da suka zo su binne sun juya suna koma gida yana ji amma ba da mai zo lokacin da kuka binne dan kokon nan ku jiwa kuna komawa takun da karan matunan ku da motan ku yana ji yana ji amma shi a lokacin ba ta ku yake wanda ke da wannan bisharar na ruwan shi da motocin ku da mashinan ku kun nade ba ku zo da mota ba shi ba ruwan shi ko ba haka wani annabi sallallahu alaihi wa sallam ce fa ya'tihi malakan a daidai lokacin ko sai mala'iku biyu su zo masa na ga kuma a daidai nan za mu tashi a karatu na gaba ko insha Allah ta'ala sai mu ji waɗannan mala'iku abinda manzo Allah sallallahu alaihi kira cikinan kabari yanzu an kira ransa a matsayin sa na mumuni ga irin baiwa ga irin rakiya da girmamawa da escort da convoy aka rinka raka ran zuwa sama da tafiyar saman da dawon duk a cikin convoy convoy kuma na mala'iku ko ba haka bane wane gwamna wane ne shugaban kasa kuma nan ya Allah ya sa muna cikin waɗanda za mu su wannan gata Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukacin sarki ya malada a kai kuskure da muka yi Allah maɗaukacin sarki ya fi mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira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 حتى أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم